ni dai in ba zan cika ba zan ɗauka ba to in kuma za ka ɗaukan min ko da mun yi da kai ne za mu haɗu ka saba to zai ɓata min rai sunana el muhammad birniwa dan asalin karamar hukumar birniwa da ke jihar jigawa a nigeria kuma haifaffen jihar kaduna unguwan kaji na taso na primary school a nan daga nan na yi sardauna memorial college a nan kaduna na batta na tafi science secondary school birnin gwari a nan kaduna bayan na gama na a akan harkar kasuwanci da na tadda mahaifina yana yi na abin da ya shafi gidaje da filaye daga nan kuma sakamakon haɗuwa da wani ɗan uwana ibrahim birniwa sai gana a harkar industry ko harkar entertainment na waga cikin wannan tahiyar na shiga kungiyar marubuta da ake ce ma'ana association of nigerian authors a cikin ta na haɗu da wasu mutane irin su musbawa m ahmad irin su aminu ladan abubakar to kawo wa yau ina cikin entertainment industry. to eh, na tsinci kaina sakamakon shi wannan dan uwan nawa da na gaya maka a baya a harkar ma mai gidana kenan shi ibrahim birniwa ya yi iya bakin kokarin shi akan ya ga tunda ina da passion din na yi expressing shi talent din da nake da shi kuma a hankali na samu kwarin gwiwa wajen aminu ladan abubakar alan waka ya yi iya bakin kokarin shi wajen ganin cewa na yi abin da gaske da na dan shigo ina yi ina dan yin baya-baya to kuma sai gashi da yake allah ya sa akwai rabon ko destiny na zai shigo mana cikin rayuwa to yau gani a ciki tsindin ba mu san abin da allah zai gobe ba e da yake ni ba kasafai nake yin album ba kamar yadda na gaya ma ah, so da yawa idan mutum cikakken mawaƙi ne da yake waƙa yake yi a mazaunin sana'a babu wani abu a gefe to za ka tsince shi da albums saboda nan ne ainihin madogaransa akwai kuma mutumin da ita wakar kawai takan zuwa masa ne fashion ɗin shi ne wani abu ne wanda kawai yake yi to ba za ka tsince shi da album ba za ka tsince shi da waƙoƙi kuma ya danganta ma da wasu irin waƙoƙi kake yi ya shafi siyasa ne ya shafi faɗakarwa ilmantarwa wa'azantarwa babu album da zan ce takamamme yanzu gashi ina da albums kaza babu sannan adadin waƙoƙi yanzu idan na ce guda kaza na yi to kawai zan yi shaci faɗi ne amma dai na san ba laifi na ɗanye da dama eh, a masana'antar kannywood duk wanda ya sanni za a ce elmu'az aminin ala za a ce elmu'az na adam a zango alaka da jarumai maza alaƙa da jarumai mata kamar da ka faɗa ina da alaƙa mai kyau tare da hannatu bashir duk wanda aka ce wa aka san shi da ita za a ce hannatu bashir kamar yadda duk wani wanda ka sani jarumi ko mawaƙi yana da wani wanda yake kusa da shi da alaƙa take iya haɗa shi da shi to mutane suna gani na a zahiri kamar yadda ake iya ganin kowa wasu suna kallo na mawaƙi a iyanan nan ne sanansu wasu kuma suna kallo na ɗan siyasa saboda sun san ina yi wasu na kallo na ɗan kasuwa don kila muna kasuwanci ai gaskiya abinci ba na ba shinkafa kunya saboda duk ta yadda aka yi ta ne na amfani da ita amma in haɗa abincin kai duka gaba ɗaya ka ce ɗauki ɗaya to ɗan wake zan ɗauka abin da yake bata min rai a gaba ɗaya mu'amalar rayuwa ƙwaya ɗaya ne wanda ya fi ƙarfi wanda ya fi sa in tanzira ko in yi fushi shine saba alkawari sau da yawa ni dai in ba zan cika ba zan ɗauka ba to in kuma za ka ɗaukan min ko da mun yi da kai ne za mu haɗu ka saba to zai ɓata min rai wannan shine abin da ya fi saurin ɓata min rai a duniya saba alkawari abin da ya fi faranta min rai a duniya shine da na tsinci kaina musulmi kuma masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da irin alaka ko kuma kusanci da nake da shi da iyayena da 'yan uwa da abokan arziki kullum na tashi nakan ji farin ciki idan zan waiga a kusa da ni in ga kowa yana mu'amala da ni da walwala da jin daɗi da farin ciki to ni ma sai in shiga farin ciki. ban je da yawa ba kamaru ghana ita ku najeriya dama a ciki nake kuma ana aka haife ni saudi arabia na je na je na je na je na je na je na je china egypt niger dubai far dai shi kenan ba mu sani ba ko kila in muna raye mu je wasu a gaba to babban buri na in gama da duniya lafiya kuma in gama in rabu da iyayena lafiya kuma in ga a raye da nake zuri'a suna cikin tarbiyya irin ta addinin musulunci wannan shine burina sannan burina a cikin sana'ata kuma to in ga allah ya yi ma kowa dalilin da sana'a za ta zama abin alfahari a wurin shi kuma asirin kowa ya rufu wannan shine a takaice burin da nake da shi matasan mawaka masu tasowa shawarar da nake da ita na farko dai a yi haƙuri shi haƙurin nan yakan zama matakin nasara kuma babu abin da yake isan rai sai haƙuri duk abin da zaka ba rai yana son ƙari haƙuri ne kawai zai zama abu na farko wanda zai iya zama ginshikin samun komai ah, sai sun yi haƙuri na biyu sai sun jajirce sun yi abin da gaske sun nuna cewa suna so Allah ya taimake su a cikin sana'ar sun mai da hankali sannan sai sun tsabtace ta wajen shiga wajen lafazi da ake amfani da su a wajen yin waƙoƙin ka gane cewa wani abu ne da dan Allah ya baka ba yadda ka ga dama za ka yi shi ba kullukum ra'in wa mas'ulun an eh, duka mu kiwo ne eh, aka bamu na rayuwa kuma za a yi mana tambayoyi akan daga lokacin da ka zama mawaki kana daidai da malami wala Allah ka dora mutane a gwadaban da ba mai dorewa ba wala Allah ka dora su a gwadabe mai kyau akwai mutane da yawa da baka san su ba ba za ma ka san su ba haka mutu amma su suna jin ka suna sauraron ka to in ya zama abubuwan da kake faɗa don ka gurɓata tunanin su ne ko ka ɗora su a layin da ba shi da kyau zai iya zama abin tambaya a wurin Allah a tare da kai haka kuma idan kana yin abubuwan da zai zama daidai so ina jawo hankalinsu da a yi haƙuri a ƙaunaci juna kuma a ɗauka kowa ya iya saboda in ma ɗaukaka ce ko zamani to in aka waiga aka kalli baya suwaye suka wuce to ya isa kowa darasin da zai iya gane cewa komai yana da lokaci to a ƙaunaci juna a yi haƙuri a jajirce a yi da gaske wannan shine shawara ta kawai da zan bayar.